إلا tazari kanganda ando ganda jirboy kindi yag eh ando sara hando ganda jirboy kindi yagga jiro handu hinzanta kanga ci mars ando sara jiri zambar ka cindi ta tacho alsilam tray hando mo aganda jirbi yagga to jiro handu yagganta mono kanga ci me haw hando alsilam tray jiro ganda jiri zambar fodo zongu taci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 <coughs> واتبعوا أمر كل جبار عنيد to e irko taala ne wato kan imisaka ya dinga kosongo an kanga agokulu ga to ngame kama irko taala aninga misa ana gaba hayakul maban adan ceyo manci kala borenno kairi koy ni suban indunya bon gabu ko ne yanno ningai lokacote sigi dibor kul inna annabi nuhu haro banda ngay ci bankan sintin ka toru gana to <clears throat> annabi hudu ni yamar iwanji gita irkoi na kwari sallati ga jirihin zawani, to jirihin zadira isu ban waye inai muka koy ka ba do kon ngai gai hari aw ngai madu hari to haliga koy do irkoyte idumora dumora dottijo fo gonodin makka ina se muawiya bun bakar ine daran ko aranmo zumbaga aw muawiya mo <clears throat> hare no adan adancano aw igine nyongo se jalhaza ibn mana ibnatu khaybari ingay wo makka ni godo gore amma ɗum kano, ine to daran ko zumbu al alboradin ɗo so ifo no ite kai kaga zumbal do al boragan da konga ize hinka konga zai din no ga kandi se baji ga dan wari iga don bore <clears throat> wo te handu i go no din idin nya halin gai kwara bore go kwarora da wo karra inin gai don ton ite handu fo go no din konga ize ga doni se wati kullu al borawana yanno hawi gal boradi amne ise eh wo don tono karra arango nda borsalam borase hammagara ga madori aga din ninga garai nke albora charmaira aninga an sola baitu iye ane kongai zai se borai wo duman charan doni seno ma hankai goga ne kuli isibai hankan dingai ne ho an baita ite anino ane amma kongai zai se arano gido ni se famancai no ga doni so baito sintina warakan idan jine gina sai khailu bun anz kul kon ngai zo ne ala ya khail ane wai hak aw fahabnam wa qum alla allah yashibna gamama baitu sintinano ya ana fongandi kam mission rana gofa am nga bonga kate ga te fu borai goga batuno bankan te jiri har shi ga kan ina inaram ran borwaye ninno ite dottijo mu furborai jine mu koy ko ngware ka bado ni mom kaga to makkara ki sintin baje hanyan kala handu foni man fongu ni shongo ga shi fongu borai kan goni banda to wato ni cinno albarakatunu animsi ine tondi fo yambo na jini koy karu jina ane koy wallahi ni bai diraw karra aigo manci baji hanyan ka kandai ne manci haifono kandai amma furay bo re jini irgo koy ka bado kan ware ni mata irsi. to ki kai ni charboy ko koy ka anen ga ngwara te irkoy ta ase irkoy ta ala sambase amma amajinda fo kansalan nga se kabaɗo ine filana ir sambin se bur hinza bur follonko bur kirai bur kware da bur bi i zara masuban afu ane inga suban ibiyo bayan ga kulu bur ganda biri arano harigo awa wo cin digine kai burmani yandayno bai ka istiya hari ane inga suban burbiyo jindaye gana sai to wallahi iftarta ramdan ramdadan mana bosu su bandin ni boray kunnini bargate bosu ane iftarta li adin azabu noni bandin. kan asifanda hayra asifanda izi yadingani wo halicinoni subandi to ngagci irkoy ta'ala ne alqur'anara wato kan idi burodin bur follon no te be naga aw falam mara aw mana wato kan cin idi buro qalu mana falam mara aw qalu haza mana aridan a ya dinga falam mara aw ya dinga aridan to eh mana mustaqbila mustaqbila awdiyatihim a qalu haza aridu mumtirna ko kirga ne buro kan duma da kai rai ga zuru ya dinga an gaiwo da hari wannan irkoi ta'ala ni sai bal mastajaltum bihi balawo kan aran wasu kan ware din ingano aw ana sai rihun mana fiha azabun wal fi mana azabun alimun ya dinga tudammir kulli shay'in bi amri rabbiha haunogo burodira hay kul mo gano asibisa to ine kan burote be naga bor fo kan sigine ma haɗinganojin gidi buro woybora di buro a kaati a funuk kan ina sama samabo ina filani ifo non di ra ane man manci burno haydin wallahi nunano gara baliji fo annogo ga candi a wodin go gidi ngo wo adi han kango ara da malaika e kango ara irkoi e na caba akan akasami na har sama ma ga ha mai gitun ane wallahi man ci hauno go kadin fa Aiwo haya kan aidi nu hawodin nuna no wodin bande baliji fo enno goga candi yadi malaika ino ngo wodi to so ya kan aka bor kul manafo o kul si charha anga ci irko e ta'ala gogi ci newo kane wato kan cin irmi saka anga ci hawo da balawo kan go ara so kai kan irko e ta'ala ne anga na goje ise mana eh, rihun sarsari wala سكرها عليهم سبع ليال وثمانية أياما حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أجاز نخل خاوية hawogo furfura ga sambuga labta ganda warfani ga bu bayan kulkan baliji yanno bangaino sobai ga patiga fun jindaiga zaman nan kulkan nigo da gusurano da tondi gusurano da gidan bisa bonno hawo kadani ni sambu yeno kan garamo ni sihinga kai ga fulan ya dinga irmane danga zari iya dinga girbai hawo si ga fati man ga kaino kalkan abanun dai gaba dai nan kulkan adance go ga bore din kan go makka ngai no man furbala ora ngai mo kan dunya lokaco ku irano ina samu dai suban nga seno alfagai gane adu sintina se hudu borai adil ula ya ya dinga eh, eh, eh, annabi salihu bore inga ci adu sani amana alburadin go makka bandai rano su ban kwai ne e ka ba kwai ne to amma kul ganji inga ci ne yo irkwai ta'ala ne wato kan ci ne walamma ja amruna wato kan ir misaka ya dinga balawo gici misakan gayi go irkoi ta'ala ne najjaina mana hudan wallazina amanu ma'ahu inna hudu mana inna faba nga wo azama aman bumi sara dabore kayyanci mandinda ifo se bi rahmatin minna wodin suji no kai itte ise zamir bakari se nga wo inni kanda inni dan fonda hannara wa najainahu min azabin ghalizin mana inni wa azaba kanga sandi gumo zama eh haukan go boro banda kaligirbi iye nan kan ni furkula mu funni banda har ngwarisi harisi haikulsi to ya dinga manci a hauno lallai balawuno kan ga sandigumo ba koy manne aga sandi ya dinga ga sandigo ta wato ir koy ta'ala ci wa tilka adun boraywo kai irci aran sewo nga gici adan ce ki gane a jahadu bi ayati rabbihim amma in jinda bai te koy ta'ala mi sai sai o boraywo kidde da ittaran sai nga sai ni gane adun. Ah, ya dinga fasihu fil ardi aran mu aran makka bore da bore kancin di kan man tubi aran mu windin dunyara kadi wanzuru mana aran maguna a yadin ga matano irkoi ta yi ce. zan babu rasino afuze na gono alawal ze na gono agwai gine ze na gono kan agwargwagwai da nimo mu dukate lakkan to aseno ta ala wadin bandani ni alhalin sifairi sai anefa fakala jahadu ana bi ayati rabbihim wa asaw ruslahu yadinno irkoy ta'ala boray woni jindaga bayte ina irkoy aye kultangarandi ina irkoy diya waykuta ne alfagayne ina te jam'u a mana jam'u li anna man asa rasulan asa jami'ur rusul anga de bor kulkan diya follon kuta anga de diya way kunoni kuta dam tawhidu follon kano yadinga nima ni kul cimandi hadde nima na annabi filani kimandi, nima niman filani kimandi. amma din na follon cimandi dan gade ni kul cimandi no aseno ine ikanda jamu newo to a mana li istirakihim fi asli ma ja'u bihi wa huwa at-tauhid zama diya wai kul man ca haifo no ikande aya kanga iga margude aram aramma te a follon ma bai kan koy follon no aram sa haifo gana kanna ka irkoy follon kadi to yaadin ga seno ine mi a fo zama mi sai kul afol lonkano to ya ga borey wo ine wattabawu mana eh, borey kay igogane mancahay In ingay mo igana a amru kulli jabbarin anidin in iningay jin funai gana kan gici bonko nai au zamde bor man bonko ni gana wato ni cine koy salan talkam sala to ingay wo in jin funai gana wiza yi halci ayato ise nan kan askanu ngelci a mu'anid mana lil haqq min ru'asaihim ngai mo ki di borai man tubi ngai mo ina ina in borya mai gana ngai mo man tubi ya dinga misa man bori se aw zamtal kawo him ga tubi ama duka hallasi war mi site funnu na kayenu ne amma ngai wo borai ki gana dini ini halcan di ngan dai kul koy mana ikoy gurzugara ka nam وأتبعوا وأتبعوا هذه الدنيا لعنة ألا إن عادا كفروا ألا بعدا لعاد قوم نعم wautbihu fi hadhihi dunya la'na mana irko talani ganan da laliya indun yora mana igidi laliyan labore kanci mandido dabo da diya wo bumbo nga mogi lali haya kulgi lali ya mono koy no yawmal qiyama lali yango kai no din ba hara lahara irkoy ta'ala agi lali bora zami gi ce malaika gi kayen di mancharan no ne ya cine ya dinga sanni sino din oh ala na adan kafaru mana irkoy gogici halmanci adance, mana in gindaga bai te kafar dingai annabo kai iddon toni sai zama hankan annabo ci irkoi gane yango iwanji ya dinga ya kafar da annabo kafar da ta ala kan ane i magana aw to ya dinga ifo no goyi se da dan min rahmatillahi mana adance ya dinga ta ta'ala ni di, inga bakaro suba lahara di tunu bakaro kulsi ise ya dinga munaiza yanno igite a to ya dinga irkoi ta'ala gogici ala bu'dan li qaumin qaumi hudin ya dinga halicite a annabi hudu boraidin sai kanga ci adantai zama da irkoi banga bora moran dinga annima ya dinga bakaro sino koi na sai to ngai ya dinga yi halici noya nam ta wa ila to ya dinga zabana da ku giye ga suban borai misiye ga halki ga tonton kwai ne adance banda inne ad inga seno alfagai gane adil ula ana zama kai follon kai zainu samu dancai kan ga nabi salihu borai inga ga gane adu saniya to ya dinga soho borai kwai borai dinir kwai ne halki kadde bor gurgurai kan tubi ga marganda annabo to soho kallo ko coku yega annabi salihu don ton dum follon kai ga koyni warsalna mana ila samuda khahum a dangane kabila gani go salihan kala ya qaum ane he bore ibudullah hangum charam mo gana aram mate a fallon malakum min ilahin ghayruhu ya dinga aran sinda koy fo kam manci irko dini a aran mabaide huwa ansha'akum mana aran takarobun bonga kasintin yadin ga karan kan dunyara irkoy din karan taka akan dara dunyora yani to kanaran taka akan dara min al ardi ga mono inaran taka ba karan go labo din mu bon jaredin ifo se bi khalqi bikum adam minha aw yadinga إني منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى هذا ما إذا لابو قانو إن انتكى dimbula aborani giniye ya dinga irkoy giye gin tunandi ga maga ne. aw ya dinga oh, nga no igici adama se to borai mu annabo goci se he da bo karan goga ta mu gazan kamwo gano inaran takabo wor mu te musu musu mabaini o bankanno ya dino sta'marakum fiha anaran dandaino labobon aran magorgate hankan aran ba halaran buyan lokaci ogoto to ya dinga fastagfiruhu odin se arama ya fice ki irkoi follon kadin ga kafan da shirko karra arango summa tubu wato arama tubi mi sai kula mi ye ta ta'ala do hare awo wonga ci gana yan odo hare gana yan kulka aranga ti arama te irkoi wane a inna rabbi qaribun zama koyo din kai gogi charan se aga no nga tak hare gumo Ai kunno taka hadisi te kan asinda bayre wodin arama bayaga yadin mono mujibun no mana agat agatta burkul kulkan na ware kula aga taabora se zabon na irkoy ware aga ni se to kadi da mi safoyan gono kanga nan bora ware isata o irkoy dia ane bora haram goni gota mefo ni bankara haram wanno ni waro haram wanno haro ka ga han haram wanno to ya dinga makaga kai kane irkoy mai ya cine mai ya cine maino ya kin ne matano igite ga gita. awo mi sai kunni bai kan wallahi haram haram goy goy to ya dinga borodin duma ngo an alfagai ne ha haram da go bara gundara aga hingate da lo mo follonno nigi te kaligir bo wayta ci hay kan ni ware in ko sa to haramo dini aseni ne de bora biya ga tunni min lo masintina gunad awo ni lo masintina mu gungadi hankanno zama dimbanga da ni gundara ya dinga bayno ni tande andi mo hankan da kaga kulu kadinga stay han mam To ya salihu ine eh nin annabi salihu kad kunta fina فينا wallahi والله واتو كن tundai irwo gogo mila kan ni te borahan no hanni mi te borberi irra mana ir gogin gun lakkal koni aho to kabla hada hal sanno kan ni kaga sintingi ci irsewo zamingay wodo zaborani wazu kunni ne ni ngay mo fanda toray to toray bindi isi hinga fande to aseno icha se ya ah ina hala mi wo kante ni se ga koy ga dunin wallahi ro go mi lo <clears throat> ni wa hal buran nan ah ya din so ibo no ni ga ba ne sanno kan ni gi ci irsewo so ni ga ba mi ganjino tanhana an na'budu ma ya'budu abauna ni ga ba mi ganjimene irma fanda hankan ir babai dir kaye gana awo to ya dinga ibo no ni ga ba ne no nga nga ci tore kai go gana ya dinga wa inna na lafi shakkin min ta da'una au ta na ilaihi ma'ana wokan ni gogir ke ku kai a gadin wallahi irgan da shikka ir shi gana na ya ga in ga kima ne im kai kulu im fandai torai kul kai ir gogane im ka ka gana kai follon tauhido no ya wadin no yi wanji me ir kai te a follon de ir kai me te a follon de wadin no ngai go gogo wanji ai ne wallahi wadi wokai ir binai mane da ir goga shikka ga aw

وما تدينون لي غير تحقيق أنا إسيه أي بوري أرأيتم إن كنت على بينة من to aran diyongo ga bade kai kayno haifo, nga gici dalilo gici annabi taraka irkoy ta'ala na amma nga wo annabi tara mono imane yaddanda to ya dinga bada irkoy ta hayo kai gogici aran se ay koyo do no afun non da nga sujo dinga gomnora nga ki annabi taraka no? to ya dinga faman yansurni bor kulsino kanga ganjibo anka irkoy kodor borase bor kulsino kanga ganji haifo am jangate wala da ba haifo mu duwa mo haifo mu duwa ya dinga haya kulsi fun kal irkoy ta'ala do dai ne shi annabi taradin to nandi to ya dinga da haifo do ai kanga ci gurzugai aran wo ifo naranga hingate nga seno ko korgane in asaituhu mana dai ne irkoy kuta ya dinga irkoy ne te nga boro anai te nga annabi aran mu go ba ai fanda a fanda ka gana aran wana ya dinga dai na kuta a wone kan aran go ifo no aga ton tonai se aho bana bi amrikum li bi zalika karan go ga ya markane waina aran go ga shikai ga manci cimino aidi yautara warbinda haya kai ga ce aran shi hai kunno asiton tonai se dai na aran wana gana gaira tafsirin kadai a mai daren digiton mana ai mu mulsu a ya dinga bora mulsun dunya ko kai mulsu ya hare da man haggoi aga mana am jamba hinka kul ta ineto. to eh hala ngandai gutunu tunu to. irma nine niwo annabi no so wo kirga bani ga un tondi bambato kango irko arace ma irkoy ŋwaare yo ma fatta de de yo a fattara wallahi rigin gana yo hinne man chai annabi salihu ni irkoy ŋwaarey yo way fattara ra i bambata ngandi ngaydi to aran ware yoyi kan da hadisi to ya dinga amma ane ise da yo kan ga aran ga han yuwa zari na ga samu handin zaro burkul su do da yo ga yuwa hinna no ga han ingan dinga izo asuba aran mo aran mahan amma hanka hanu yuwa han kwara kul duka ga wayi yuwa din osu yuwa gano ga wayi kwara kul burkul wa murad amma dai in sigur haroga yuwa hanyen wa hana waka ci wani yuwa wa da no burakul burkul kan wa muradu kaga wai aw amma adama tarai se ina lokacin ku kaina to ga cikan aniya kan amma hanga waraura ine yuwadin iganda aniya kan gawi Dan samari foyan nogo kwarara samarai din bore yagga yaggai ngai margate ine wallahi yuadi nirgagu amma bor follonno iriga danjine am koy dan talote alo kulmi teir kulwan dadin ara kutte me fono aw a ine im koy idu ira bankan ne to ngo dinin ga danjin kulin ga yawo aw to ani se hazihi nakatullahi wallahi yowo karango ga diwo wallahi irkoi yowai no ar masilan baga zamaran kan ware ay ware irkoi na katare aranse ya dinga dalilu no kan ga chaba aranse wallahi irkoi wannan bazaruha ar mamora manaran mamuru yadi ta kul fi ardillahi amun wa irkoi laboba mutaran gogunga wala tamassuha bi su'in ar masilan baga da di kul aw ya dinga arango irkoi tamayan nga mo irkoi wannan ari banda mo kan aran shi koyga ga duwa nan kulu a gano wara kulu goga ha o dinga ba ya hare yoy kancin da wayi kano bor fose amma woni a dai a wasu bora kulse to aw da dai aran lamba mu wallahi wo kai gici aran se aw inga ci fa yakuzukum azabun qarib da dai aran lamba yawa dinga yi mu gici aran se ai kul karanta ta se an kan ga duwaran talo banda aw to ina kartumo ha zama mano kine ngai ga goru no o din ya goru kulu agabu to aw iwangi aha fa aqaruha fa aqaruha fa qala tamatta'u dalikum thalathati dalika wa'dun ghayru nam to sai iwangi samarodin ignase kudar alfagaine bomberi koyno aganda me hamni moyzeygi cirey zani kubayda wati kulmo ciray nase nga no ne ngo nga ga furjine nga ga ya goru to nga mo ne ise dede aran na goru wallahi abu yongo bandai na aran no jirbi hinza ar musambaran bonga hankan aran gaci to ya dinga itemo ya din zamini ya goru samaro din furjine an ya kudaru ya goru فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ma'ana kani ma yan kulkarra aran go aran girbe mai da gici girbe hinza da irko ba girbe hinza banda kai aran gadi hankan gado aran a zalika wa'adun mana wallahi wani alkauli no gaira makzubin kan mancin da tangari manci daran naran ya goru abu in ya goru ine a hejin da hinza izodin azurge ton doranan kan anware a fatta Ko yoyi zodini ago ago tondo dira to gadde wati kan kayendo manu ine aga fatta oho ngono wato ni cine aga to nan kan aga aga an tumbura su kutoga boro chafarino boro al silam kan kayendo manu kulu aga yega fatta nam eh to wato kan irmi saka ngir gayo ine ikati igano aw ki kati gala bozin jindai gai buyante aw ma ja amruna wano wato kai i misaka irmi sagi cikan irkoi ne imi halce najjaina salihan wallazina amanu ma'ahu amma annabi salihu haikul manduwa dabore kai yanki mandinda alfagai ne gito ngai bor ta ki birahmatin minna mana inni bakarau deno itte ise nga kida zan bora suji kul asifur balawura adin ga ki cimandi nirko cimandi ko annabo gana koy moni fa baka ka bor halci boraira e da man kyadin nongu follon ka daino to oh e, wana zainahum mana inga wo kai inni inni zamandi inga gici manfur balawura min khizi yawmaizin handin kaina kan borai kan cindididin imam furara aw yadinga aw mana fagaine iraban wa fataha bina mana idafati ila mabniyin no wa huwa al aksar yadin no igagar sorobo batiraira yadinga inna rabbaka wal qawiyul aziz ni koyo yadinga irkoidiya angagici gabu koyno kanga gabu gumo algalibu no ya bankanga borkulu ya galam ay kulura aga hin boro awana mono dane agate inga daino gate nam wa to wato kan malaikai kati to warai kulkancin ba bani fuwo rano nigo to niga sambu dayno noodin dayno buyoŋote ikka garbora gar agar agogo sambu amma kundi Oh! to mana barikina ala rukab mayam ammana mayitin danga igogo sambu ngai kangai bon amma bu koyanno o oh, to aha ka allam yagnaw ka allam to wo ka an mukaffafa mana amante ka gan da siddara yi do ina dogo di, wa ma hazuf mana ka annahum din ikiya dangade yo lam yagnaw dangade imante mana ba funa ban daga ka lokaco ni mana haifo hansise aw ya dinga zaki man ma yo dangade imante dunyabo aw fiha so igo ngai fuwaydira ngal cifi darihim ala inna samudan kafaru yadinga matakancina adi cafar yadin no boremo cafar dinga koyo rabbahum aw to yadinga ifo kadu ngai mo ne? yadinga halacho kandu ya hare boray kini mana ini di? kaganandi ini halci ini di irko annema da irko sujo to yadin no boremo akayiga samudo go ine bi sarfu wa tarki dinga ba niga tanwin daga dinga ba mu shi tanwin daga au ala ma'ana han foyan zama dine samud bor foyan ga te danga kurai wal binde am te qabilan au anga de matkan nuhu yan wanai to eh, wal qabila ya dinga ma'ana agte al hayy wal binde al qabila asenu am te mamnu min sarf wala am te eh, mana ismu kangan da tanwin ikul afallon kano wakannin te kulu a gandin ga ma'ana na'am

a ah, lallai irkoi taala ne idde waika annabi ibrahima do amma ikaga far no kan no gane zagu banda nga kize na ize a zenu yan banda no malaika ikaga case kan agadu ize ina ba ha maki kwaini kan abafunara agadi ikul agadu ize agadi hama ngano ngai kaga ga handi amma manci annabi ibrahimu do no kan dai bisayan bonno igana no nodi aw ɗoyir taala ne wal kad ja'at rusulna mana ibrahima bil bushra bushra gaci ima bor farhandi irka ga farhandi malaika ima handi kan agadu isaka agadu mo yakuba kan gaci isaka yize mana isaka banda agadu yakub to qalu salaman wato kan ini charfo salam yangoto ngame a masdar no qala salamun ya dinga nga motu ise dabaratu ni se ine Eh, fa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsan minha aw rudduha ana muburafu han kam bisa wana wala musallam ke yasi o ngano igba al salam tarera to bore na fo atuise a a fama labisa annabi ibrahim a zamborno zan kai ga bai da yau kubainiyan an ja'a bi ijlin hanizin so adina ninga yeji jiza ana ta ise tandar akan dai shi to So, nam, wannan mara. Eh, wato kan annabi Ibrahim ni seto to, ko bismillah. aw so ala sabu wai kan bai siga kwai hamodo wana shiga ma to a soho alakka lora aye gala sabu adamai zukulkan nina kubaini gano bera kan ni sai a wanji kalan baga to mu bai kan zari fona kan a ganda fo nga binara wadno na nabi ibrahim humbrandi aw ban kan sai bonna tandarte ndi kan bai siga lambaga siga hamonga malaki si ba ham Awo! isba ngwari ngai wo e itasbiho gici ngwaru aw to wato din alakkalo hoga tuno a humburu Awo! amma humbur kuma anga binarna na gayi amana cabise Awo! ina humburandi kaufan kalu la takhaf kanu malaika ina te he annabi ibrahim ine masu humburu irwo ni koyo diyau yanno amma mai dono ini ton annabi lutu borai dono iri gogo koy halici ta Eh, ya dinga wa mra'atuhu waibura goga kai a Saratu a hausarar tuzami ne annabi eh, dangawai mano a gate a sai agoga kai agoga kadimai ise ya waikan kadini kula ma labaro kai ina nabi ibrahima no kula aharu au ya dinga eh, mana istibsharan bi halakihim ya hare moye ga farha kan borai igogo kai gi halici au nabi lutu borai ni zan borai ma yanno bor kulgi bai to wato kan inna farhan di kana agadu isaka a ah, wa mai wara isaka mo yakuba kai ne ya isaka kayan banda iri ga handi kan agadu kwai ne. to ya dinga zankahin hinkarin kulu iga bafunai kadde amdiye inga mora to ifo no we borani a qalat qala nam we borane ane wallahi mamaci gone yo oh ya dinga danga eh zarmaino gane a fila aidiya kine wali mene ir fursan ni aran goma hankan gobe ce. a aino ga hai matkan ai zenuwo ai kwara boramo ate dottijo wallahi misadin aga di gumo aw ifo seno we borana sannoci zama di misa bambatano والألف نيو مبدل من ياء الإضافة أألد وأنا أجوز أو هنكن سانا سنوكي إنك على سابو ganda غند zongo a fosi. mana li tisa wa tisuna sana jiri a fosi no gongasi to ya dinga jiri zonga afosi ize wai boro imane ga hai to sanno din sanni bambatano amma ir koy manci bambatano wa hadha ba'li anai kwar boromo ya dinga ai kurnya noya awonga mo ya dinga dot ate dottije ya dinga azenu aganda jiri zongu kadda waranka jiri zongun da waranka iza dottijo ine igadu ize to newo wa nasabahu ni ne alal hal shaykhan wal amil fihi ah mana ma fi eh, min ishara to inna haza la shaun ajibun ya dinga wai borane misawo ne o wallahi misano kan agamama candi gumo o to irkoy taala misai isin da mamaki hay kulkan irko ne gate wallahi gate o eh ya dinga in ci an yulad walad li haramain tati ji zeni hinka imadu imadu ise boro zenu boro zenu amma ima du ize wodin se no webra gogo mamaci ze nay banda o zarmai no gane zagu banda ize ze nay banda ize to qalu qalu ata'tabina min amri wa barakatuh wa barakatuh alaykum ne wa barasi masi mamaki da irkoye misi wodin manci kala irkoye koddoruno awo yadinmono sujino da albarka kan da aran bon aran kan ci annabi tare windo borai ya halal bait yani baitin nubuwa nabi ibrahim windo gani go, baitu ibrahim innahu gane ingani irkoye hamidun sabancano ana warhim ka sabuno misigorga mamaki majidun kanga beri ase mono bera berago kwaini to ah walamma zahaba an ibrahim ar nam To, annabi Ibrahim lutu manci kala bereji, wato kan ni burzugay irak babil kay igogidira irkoy koddoru e eh, boray wo cimandin da ina ganaga dira to ki ka ka zumbu nongo ki zumbu dini urukai almano ba annabi ibrahim almana ba lutu wa ba inga ci ana batama fai inga yi gamara ana musu sorokwai jina aho inga dingu kurko wodi ne imo gornongu filana nga mongo gorne amma imsimor charnan kinga si charponne to Eh, in ga gici malaika yake kan wallahi annabi lutu borai no ga go ya halici to so kai humbur kuma afuna annabi ibrahim ga zamsin ga humburu amma so kan ina lakkal kanan da humbur kuma dera a wanga kirawo kan igo waja'atul bushra malaika yake gica sai mu ki kina farhan di kan awo agadu ize to so ho kai kan humbur kuma na tan malaika no ngandai go salanke charmera mana ine agogin gaidi danga sanni alhali o nga ci eh, salanke ra kan him danga ka wal hali ni go bora ha a ah, fi sha'ni qaum lut amma annabi ibrahim Gabai bai kan annabi lutu go kwara rango bor nan to isi isi kwara halci modu bor na gara zamin ga mosi janga bore ah ne to ah, irko ta'ala ne nam inna ibrahim kanga annabi ibrahim wo borono kan wati kula aginga misayye irkoy ta'ala ga a haikulu asi irkoy kakau oh so ifo na ne malaika ise a ni se ai aran ne kwara din naran go koy ya dinga son hay go gara hanu aran ga kwara halci kan ganda bor alsilama cimandi ko zongo hinza ine habada irsi halci ane to ko ara halci kan rabor zongu hinka gonu kanci mandindi irkoi ine abada irsa halci ane ko ara halci kan ganda bor waita ci kanci mandindi irkoi ina irsa halci ane to kwaro kan daran go ko yan naran ko ga halci no annabi lutu gara ine hay annabi ibrahim ah nanu ah mana nahnu a'lam biman fiha bakkan go ara dirra inna baidin to boro mo gogu fasano nga nyaka fosin izisi dama ga bai kan lutu go kwara to ya dinga nga ci canda canda kan fure igamara to kai de daban a nam aha yeah. Eh, annabi ibrahim ine mafanda sannodin sannoɗin wo hanka banga koddoro agate daino wato kan i canda canda kugumo ine ibrahim to famda sanni mana ma banda bar wodi kanda sanni fodi ga kande one wo kayri gogate a ma lokaci shara daino irkoy misa a banga ka kan wallahi gi haliki to ya dinga wa innahum a boraydin manci kala irkoy ta'ala banga koddoru atihima azabun ghairu mardudin mana gawo ga tabbati hay kulsa ganji or si a ganji isa di mo kade da lokaco kancin didini inga no malaika yo gogo batu ah walamma ja'at rusuluna ka irkoi ta'ala ne wato kai iddiya wai koi mana wato kika annabi lutudo ayadin ikayen odin na bin sargumo zamine bore ki bargate adamai zayandin bore malaika, bore no kai andumai ga bori gumo kanca faraidu labari za don annabi lutu wando bumbo nga ninga gwadalar na ga danjifin su da yau ede dullo fatta bene ima ka wala yawgono o kamma gayri koyna halcino zamin ga bumbo go farai banda amma annabo ko ara borno to ngandamanci ci goifo hay kul ga go te da yau ka kalama te da bari kanga nan cafarai mafai to eh, ci kan ikadini annabi lutu adi kan borenno kan imoidu mai iga bori gumo aw amma igo yauyan surara mana yau alhali yanno zama a kware yau yanno zama kwarni hayi kaka zumbunodi to a no a humbur ise inga borai aw ne wallahi hun kun zaro zari sandano zama sindi hina aga benga borai ga kam to ya dinga zaro ga sandi alborase a unga cikane hadha yawmun asib mana wallahi zari no kanga han saga sandi oh matano nga nga ya waiwo wo kan go kwara kawato no wajahu qaumuhu eh aborai du labari nam wajahu oh so du labari kai yau yanka kan iboro cina mo burkul man bai gadiya so go ga caha ga kano dini zambore yanno kan igoyo goyya mano igate nga gici alborno igiceci mana alborni ga kanin da anga wo wasu ba wai boro aw eh, wa ya ityanu rijal fil adbar mana alborgano igkoi banda kala lutu annabi lutu nayi ise ya kaum e ayi borai wa hangan gina wa mosmoso guna da de sha'awa no go aranga ai izo waye ne ya waka wa kulkan arandi aran mahiji ira aran masambu hiya athar lakum an gano ga halal aran se amma fattakullaha aran mahombur irko ya hayo karan ne aran ga tewo irko shar sai ha wanda ya wai inga ci wala takzuni mana ar masai hawi ka tarai ayyawai gono aho dan babu raga tali te bor sai asa te yawo jina ganan no da yawo dira to ngai wo bindi ya waido ni ka to ha gana ni ha Burhan na kulsi aran rano kan gai ga kai amar da gommi dane irko she wannan hayo karan kaka ne aran mate ya waiwo sai aran rasin da borkul ina irku ni girbai irwo <laughs> <laughs> Ah, ya dinga agogi ha ya amur bil ma'ruf wa yanha anil munkar mana ban kangane wa gwamni gwai wa fanda hankan sibori teyan asi ararra aw alburaga ba ga kisinai aw qalu ina se nam ina ni ni zo wai ni ru wallahi do di murad da dinganga shi wai bor sanira al bor murad no isi aw wa innaka kala ta'lam ma nuridu ga bai mo hankai irga ba ya dinga ga kimin itiyani rijal ngai wo al borai gano ngai ga koi ngai wo bor sanira to aw qala qala wallahi ani se don dai ganda hina a ya dinga handin don haya kai ga te aran seni walbinda ai maduban kan yanga ai ga jeri kan ga gabu dan ga fami gabu kan ga di yace aw wallahi eh, don aran ga di hankan ai garan cabu gabi inga ga te mana labatasu bikum wallahi don ai mo garan cabu gabi matan dai aran karan gaba ga cabu gabi ai ya wai ginawo wallahi kalai mo maran cabu gabi don to eh amma wato kan malaika malaikaydi ko songo ba bai kan wo malaika yanno boray baki go ko songu bor kul kamba si hinga to ga qalu ya lut ine he lutu aha فأسر بأهلك بقطع Naam, kalu eh, ya lutu wato ina seheni eh, lutu. Eh, kan waiwo kani gogidi irwo manci kal irko di yawyanno. Masinan ne la kalmatun isito ni ga kambaidin ki goga debe gunu bor kul kar irmo sikar isito ni ga isito irga amma fasri bi ahlika anga ki matuni kinora din famiyo da bore kan kiman dindinin. Aw, ya dinga Eh, mafatta kin amma mishi zakka kwara guna irau kun karan goga te kwaro ke kai ar mishi ga zagga guna kwai aw ya dinga an ga ki ifo sai ine aran masi kwai kadi balawo kan ga zumbu ibon din abere zam da borza zagu kun ga di hankan goga ce ah, amma ica se illa mra'ataka kadde ni kwara boradi ni aw wal bindi ne ma bin rafi bal min ahd wala fi qira'ati an-nasab istisna'an min al-ahli ay ya dinga nga wo kai a masidiranda anga su koi ni banda ba akwai mu ya dinga nga wo kai dai ago halicura oho asenu ina ka kabura Ya sai kan innahu musibuha Nga ke balawo kan gadu kwara din gadu wai barade anga kima asabahu amma lokacin inna mau'idahum subhu irkoyne irma fanday kalwati kancino mogo baga bo gorŋay sintin ge cha o cha cayan sintina to ya dinga wato ni cinno a bo be na baraganda bo aw to newo faqila faqfo ne lam yakhruj biha afoyanne amam fattanda lami icase hankan ga duwa wa qila kharajat afoyanne awalla afatta banda no aye yango e, e lutu yango jine nga mogo banda to kanga koy to jine nga no tafata tsarin kinno azagu kenga borai guna wa qalat wa qauma wa ne subhana ay bore. to fajaha nodin no fajaha hajrun balawo tonda ki goga tandumadin afo kaga duwa an kar an wi musa'adahum, an waqti halakihim kula annabi nuhun borai ha malaikai e wati focinno arange halki ina susubano ine ya dinga ane ai gabara mu caha gumo susu susuba gai ne di susuba ya ku gumo ina sai ya di kalu alaysa subh bi qarib aw susuba aman ku gumo me susuba ga man ngai wo sai so ha no lokaci kai na fodain a ya dinga falamma falam ma ja amruna nam irko ta'ala ne falamma ja amruna wato kan irmisaka ine jibrilu ninga fatai dandaino zama kauye kauye yanno amma ikul kwara fallon kadeno bi dabari aw ngai mo borfanne kauye wai kindi fono borfanne yagga borfanne yiwai amma ikul marganta malaika ninga fata dandaino ku kwara buci aho akon dai halbe ne ine halbeni malaika sintinga magor ngai da, jinda ni bari awo to so nongo gono haro kan gwara amishi siya te kucirodin aga wone labuno sorrowai halico nongo amma ba so haro gono amma hamisi si bafunai ara kundukoni kul si bafunai ara awo akuyongo ine kilo waicindi fo Sabon na o gana kilo waycindi difo de dandi hayyongoga to kilo yagga nongo kam malaika ina nongo bari so teku hari dayno amma kiro fotto aga teku fa wana labu sorro waykindi o dan ciri woni kayri gonwa emene ciri no idiga ciri dangara a haro kala sorro dadin ganga ya manci ciri kanga wano manci no kanga ne. nam eh irko ta'ala ne inna bena sambukaye gandabo anga gici aliya ha a ikware kul margantai inni barin gai bon oh ai ya dinga bi arrafa jibril ila sama makluba. maqluba ga mota kai isan buka barin ga banda daro bon finai gobe ne ga windi ya din cinno ite ise wato din cine ngo ko nono hamagar boren a irkoy ne bare ngo bandan wam torna alaiha hijara min sijjilin nga ci tondino iriyego sogi bo inna dori bon wani tondi kai ihina da mana jahannama botogo nga ci nuna jahannama boto ni ga su gina wato ima tamborabo Igo igoga cargan mono musawwama tonda idina afo kulga bai filana filana iza gani na idon ton awo matkan dai kaifa borai curai zai kuli gini ganan din dize. To ɓoray mo kul kulga bay wallahi filan do ni nay don ton asi kambaga aw to yadinga muallima mo irko taala na di ton do ni na di ismu man yurma biha boraki kini mi jindawda o yadinga asi kambaga bor fokar boradin ɓora dim bondeno aga ka aga kan yadinga irko taala ne e inda rabbika mana irko do no wodin funu zarfun laha wa ma hiya wala ahomi la tondo kandu mai goga minad wa ma min zalimina wala baid ingay mo moru makka bore imici se matkayin bore halki tonda din kandu waydin dala bodin ka halkin wallahi yaran waran to nyama garan da yaran mamoru cari ai ahlu makka bi baid ingay mo moru a ah, matkai te borai sai matei she zama larabu follon kaino labu follon kano aw aran wanji ga tubi wanji ga tubi do haya kan do waidi ni a ah, to ngai wayr koy dia sabbu sai deno i go fandai wara kan sabbo sai go ga fandai mo isi ga fanda bora aw ta a ah, nam wa ila ta'ala ne inna diyau tarayte kakwai madiyan mana madiyan borai mu maino iddon ni ga an inya kafo sino kan sigine shu'aib Kala ya ga mu ne ga borai se aram mahumburi irkwa aram ma irkwai ta'ala te a fallon ga charam magana malakum ilahin gairu ya dingaran sin da kwai fo kan manci fallon kadi kadini to gai wo eh ne zabu yanno ini zabun eh, ini baida kar irko tala ne wailu lil mutaffifina allazina idza ktalu ala an-nas yastawquna wala wa idza qaluhum wa zanuhum to boraydin ne sigino ga zab matkul kai ne sin da kan imazinji wali kan badanga fa na hayama zab aseno irko tala na ana shaibu don ton iga ane imafanda goye kan igoga teni ngak ci wala tan kusul mizan aw ya dinga ne siji be riga ikai naga ikul ne siji yanno aho aran musi zabu ba a fallonga oh annabi shaibu ci sai yadi a inna mana e, inna rabbakum la aw bi khairin wa inni akhafu alaykum azaba yawmin muhitin wallahi ay koyo sibotto nye a mana inni arakum bi khairin ta ay di aran wo danga de bor hannayanno kango bani samay amma annemano go aran se kirkoi naran arzakandin da amma aran gogi ce cikar ma zabu in ga ci zabu yongo kan aran gogi te to wodin ma ga wani akhafu alaikum hadde aran manci mandi ka fadda ne sigi zabu yongo din a to wallahi azaba yawmin muhit anu ka hana azaba ga kagaran kwali kabar zurai songaran halici a yadinga newo wasu wasu yawma bihi majazun li uquhi fihi aw mana ba kaki yadini ne majazino zama a yawo ga tabbati daino ibon maskul kanti, aw ba ka gogo humburi sai din ya qaumi aha anise Yeah. nam eh 'yan donu ko fogono kan sigine zuhair bin abi sulma an iraka borai ya sai aw anise eh mana afil aswaq al iraqi agoga hano hada afi kulli al aswaqi mana iraq itawatin aw hal iraq wa habu qur'anu nukandigo <laughs> abu qur'anu A ane koyne wa fi kulli ma ba ba'a mru'un su dirham hay kul kam bornera iraq ramo ne. dillan ay do hare kalima dirham fo zaba ya dinga na hare aranga zabu ira wala na hare mo ya dinga agoga cabi no kan igoyo dina asigate aho ya dinga ne zabu yan asibori war mu si zabu mo bora haro ga nere yan ban to ngano no nga woni guni za a din kin fa ka gogi ira ka bora ya sai da haidi aho oh me hala habu qur'an <laughs> to ya din no eh nongo kuluno ago newo annabi eh ya shuaibu anen ga bora sai hay ay awful mikyala wallahi daran ne shigei aran mi tonandi wal mizana hay kulki ganesi ngagci atimmuhuma bil adli aran mi kubandin da adilai borma nesi borase musi zabu aw wala tabkhasu an a ashya'ahum ar musi zabu bore alhakaiga alhaku kulkanno musi zabaga o ma no borase am kubai aw wala ta'sau fil ardi mufsidina aran musi temu boray kan yanga dirga wundiga hasaraute ndunya fondo bon zambore yangono bi mahayate din salanda im takuba kai minwi aw bil qatl wa ghairihi man isini ne bi kasr al musallasa a ngagci afsada bani mufsidina no muakkada liman ya dinga amilha ngagci ta sau kai gogane mana ar masidiri kawindi ta sobe ga o kulkan dumanu manci ne siyan da ya hinne a saraufoyen mo gona kan manci wodin yan ikul de sibori aran mamore nam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa